duk da irin farin cikin da wasu bangaren najeriya ke nunawa na samun bunƙasan wutar lantarki a jihohinsu al'umman jihohin borno kuwa na ci gaba da kasancewa ne cikin duhu wanda suke cewa su dai labari suke ji har yanzu don ba su ga wani sauyi ba fiye da shekara guda kenan al'umman jihar borno musamman ma mazauna cikin garin maiduguri ke kasancewa cikin duhu sakamakon lalata wutar lantarki da ake kyautata cewa yan kungiyar boko haram ne suka yi akan hargin dambuwa zuwa garin maiduguri wadda mazauna waɗannan yankuna suka rabu da ganin wutan tun a wancan lokacin sai dai shugaban hukumar samar da wutar lantarki na shiyar arewa maso gabacin najeriya wato injiniya idris lawal alim ya yi tattaki zuwa jihar borno wanda kuma ya ziyarci fadar gwamnatin jihar wanda ya ma gwamna alkawarin cewa a shirye suke su magance wannan matsala na rashin wutar lantarki a wannan jiha ya ce an turo shi shiyar arewa maso gabacin najeriya ne a makon da ya gabata kuma zai kokarin ganin cewa an magance wannan matsala nan da nan to ko ta yaya za su fara wannan aikin dalilin da ya sa na zo borno cewa yanzu borno wajen wata uku ba su da wuta Abuja. To ya zan zama to ni ne GM na Bauchi Region kuma Borno tana karshen sa kuma inda na fito a ce ba wuta. To shine suka ce mun to maza duk yadda zan iya yi in tabbata na zo kuma na maida ma a Maiduguri ta. Nan da ka samu wannan matsala na rashin wutan nan. To ka san dai ni kaina ba nan nike ba amma ina san ina da labari wajen wata uku ba su da wuta kuma inda muke gani inda aka samu miskilan tsakanin biyu da dambuwa. mun alƙawari za wa al'umman jihar Borno game da da wannan dalilin zuwan ka cewa lallai za a samu wuta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ai ko ina yanzu da wuta matsara me yasa borno ba ta da wuta domin miskilan da aka samu a layin amma ka duba yanzu duk kasan najeriya yanzu ba inda za ka je da inda ba sa samun wuta ma yanzu in ka je in ba su kwana da wuta ba za su wuni da wuta tun da farko dai sai da gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya roƙi waɗannan ma'aikata da cewa su ƙara ƙaimi wajen samar da wutar lantarki a wannan jiha industries cannot function because of lack of power we need power power to light up our homes. We need power to really keep Ya ce masana'antu ba za su yi aiki ba in ba da wutar lantarki ba. Ya ce muna buƙatar wuta a gidajenmu, muna buƙatar wuta don mu adana abincinmu, muna buƙatar wuta ga masu ƙananan sana'a. Kamar masu injin nika, masu aikin baba, mu samar da ruwan sha daga matsatsun ruwa. Muna buƙatar wuta ƙwarai da gaske, wuta na ɗaya daga cikin rayuwar mu, Na haka ina so ko cikin kwanaki uku, mu ƙoƙarin dawo mana da wannan wuta. I will encourage you maybe in the next three days try and go to the hinterland. give you Ya ce za mu kokarin baku dukkanin gudunmawa da kuke bukata ganin cewa kun dawo mana da wannan wuta. To ko me al'umman jihar Borno ke cewa ne game da wannan matsala da suka shiga na karancin wutar lantarki? Gaskiya mu tun daga 2003 har zuwa yanzu tun da rikicin Boko Haram ya tsanani mu mutane mai duguri ba mu san akwai wuta nefa a Najeriya ba. Gashi sun yi alkawari sun zo har fadan gwamnati sun ce za a dawo da wuta cikin 'yan kwanakin nan ya kuke ji. gani a kasa amma ba ka ba tun yaushe wannan alkawarin da suke yi har daga tsoffin gwamnatoci masu yin wayan alkawuran ba mu ga komai ba kuma an ce wai mun samu canjin gwamnatin tarayya an ce wai wasu wuraren sun samu wuta muka amma mun maiduguri har yanzu muna nan cikin duhu ayo wutan lantarki a jihar borno mu dai ta zama mana wani bakon abu domin rabon mu da wuta ta fi shekara biyu sun yi alkawari cewa har sun zo nan fadan gwamnati cewa za su gyara wutan nan ba da jimawa ba ya kuke gani wannan alkawari nasu eh to kaga mu yanzu saboda tsaban rashin yarda da muke da irin ma'aikatan musamman ta wuta in ma sun ce ce gobe za su kawo sai mu ce eh mun ji amma ba mu yadda ba wasu al'umman jihar Borno kenan ya bayyana su game da karancin wutar lantarki da jihar ta yi fama da shi fiye da shekara kenan wanda hukumar samar da wutar lantarki yanzu hakan ta ce ta zo don maido da wannan wutar lantarki na dindindin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya